VOA Afrique. Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai na jamhuriyar Nijar akan mitoci 1621 da kuma 25. Ana iya kuma samun mu a kodayaushe a duniyar gizo a voa voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro Yusuf Abdullahi ne ke muku salama a wannan shirin namu na musamman wanda a yau talata zai mai da hankali kacokan kan zaben shugaban kasar amurka inda muke dauke da rahotanni daban-daban da suka shafi wannan zaben irin wannan vote ba magoyi a ciki domin komi electronic ne cin kwamfuta yake wani bai iya vote a sunan ka ba ka iya vote a sunan a sunan wani zaɓuɓɓuka ne wanda suna ta da abubuwa wanda dai sai an buga ake abubuwa na mamaki za su zo za su zo za su wakana duka awa zaben da amurka ta yi zaɓe ne wanda tatattu ne ba su tare da kurakurai ba su tare da kasamta. amurkawa da tsohon demokrasi ce suke ake da ita sun jima kenan suna demokrasi amurkawa kuma ba jahilai ba ne kuma sauran kasashen mu na afirka a amurka sun riga sun ci gaba daga harkar yadda suke tafiyar da zaben su kuma idan an yi zaɓe yana tabbatar da cewa ba za a samu wani tashin hankali kamar yadda ake samu a kasashen mu na afirka kaɗan kenan daga cikin abubuwan da muke tafe da su to amma za mu farawa ne da sauraron labarun duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makiri. gangamin yakin neman zaben shugaban amurka mai zafi da aka yi da kalamai masu gauni a yau talata ya zo ƙarshe miliyoyin amurkawa ne suke kwarara zuwa rumfunan zaɓe a faɗin ƙasar domin yanke shawara akan ko shugaba donald trump na republican ya ci gaba da shugabancin amurka ko kuma a yi waje da shi a baiwa abokin takararsa na democrat tsohon mataimakin shugaban ƙasa joe biden damar mulkin ƙasar yayin da ake fama da cutar corona virus da ba a sa ido sosai a amurka sama da mutum miliyan 97 ne suka riga suka kada kuri'unsu adadin da ya kai sama da kashi biyu cikin uku na kuri'un shekarar 2016 da mutum miliyan 139 suka kada inda trump ya yi wa 'yar takarar democrat hillary clinton bazata ya doke ta ya nasarar shiga fadar white house ganin yadda aka kada kuri'un wuri mai dimbin yawa baki ɗayan adadin ƙuri'un shekarar 2020 a cewar masu lissafi ka iya kai miliyan 150 ko kuma fiye da hakan lamarin da ke zama tarihi a amurka amma dokokin wasu jihohi a kan zaɓen aike ya sa sai a yau talata dare ko kuma gaba da haka a wasu jihohin kafin samun sakamakon ƙuri'un aiken da aka kada zaben shugaban kasar da yana zuwa ne bayan yakin neman zaɓe mai zafi da munanan kalamai daga masu takarar guda biyu trump da biden suna kokarin jan hankalin masu zaben da kuma kalaman da kowane su ke cewa abokin takararsa bai cancanci shugabancin kasar ba ko kuma zai iya kai kasar ya baro a ranar karshe da yake gudanar da yakin neman zaɓe domin fahimtar da masu zaɓe dalilin da ya sa ya kamata su zaɓe shi ya ci gaba da mulkin amurka a wani wa'adin shekaru hudu shugaban amurka donald trump ya ce a wa'adinsa na biyu za mu yi gyaran harkoki a washington kana za mu tsare tsinkayar amurka shugaban ya nanata a jiya litinin a jihar north carolina cewa an samu bunƙasar tattalin arziki a cikin wannan annobar coronavirus kane ya yi alkawarin raba maganin rigakafi a cikin 'yan makonni masu zuwa jami'an kiwon lafiya ciki har da waɗanda suke tare da trump sun ce akwai yiwuwar amurkawa da dama ba za su samu maganin a farko ko kuma tsakiyar shekarar 2021 ba Trump ya faɗa a taron gangaminsa na farko a jiya Litinin cewa idan aka zaɓi abokin karawansa a tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden zai mai da ƙasar kurkuku ƙarƙashin dokar hana zirga-zirga da zama dakile cutar. Shi ko Biden ya faɗa a jiya Litinin a Cleveland da ke jihar Ohio cewa matakin farko na yaƙi da wannan cutar shine yin waje da shugaba Donald Trump. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. cutar sankara ko kuma kansa na karuwa a kasar kenya musamman tsakanin mata mata da dama ba su da halin gyaran gashi idan cutar ta tuje musu suma a kai cutar kansa ita ce ta uku mafi kisa a kasar kenya a cewar hukumar kiwon lafiya ta duniya ta who gana adadin kamuwa da cutar na karuwa daga 37 a shekarar 2012 zuwa 48 a cikin wannan lokacin dr gladwell kyari likitan kula da cutar sankara ne a asibitin birnin nairobi ta danganta karuwar cutar kansan da batun duban lafiya da kuma sake halaye we are smoking more we are taking alcohol more Ta ce muna shan taba sosai, muna shan giya da yawa, uh, abincinmu na gargajiya sun sauya kada mun daina cin abincin iyaye da kakanni da muka saba ci, muna cin abinci mai maiko. ba ma shan ruwa sosai kada ba ma cin kayan lambu sai dai abinci da na'ura ke sarrafa su gwamnati ta fara daukar matakin wayar da jama'a da kuma bude cibiyoyin jinyar sankara da yawa a fadin kasar amma 'yan kasar kenya da ke rayuwa da dalar amurka uku ba su iya biyan kudin jinyar sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya yi allah waje da kama 'yan rajin demokaradiyya da hukumomin hong kong suka yi yana mai kiran wannan aiki da amfani da ƙarfin jama'an tsaro a fili saboda biyan bukatar 'yan siyasa pompeo ya yi waɗannan kalaman ne a wata sanarwa da ma'aikatan harkokin wajen amurka ta fitar a jiya litinin pompeo ya ce tursasawa da tsoratarwa da gwamnatin hong kong ke yi wa wakilan 'yan rajin kare demokaradiyya da kuma yunkurin hana faɗar albarkacin baki shaida ne da ke tabbatar da tsoma baki da jam'iyyar kwaminisancin china ke yi wanda ya ce hakan na rusa alkawarin baiwa hong kong cikakken 'yanci pompeo ya yi kira ga beijing da hong kong da su mutunta mutanen hong kong da ba su damar bayyana damuwarsu ta hanyar zafin jama'arsu. To Madalla kamar yadda na faɗa a farkon shirin cewa a yau dokacin shirye-shiryen namu za su mai da hankali ne kan zaben shugaban kasar Amurka na wannan talata uku ga watan Nuwamba inda Amurkawa za su raba gardama tsakanin shugaban kasar Donald Trump na jam'iyyar Republican da abokin hamayyarsa na jam'iyyar Democrat kuma tsohon mataimakin shugaban kasa Joe Biden. Yanzu kare hankulan kasashen duniya sun karkata ne kan wannan zaben. To a nan Nijar ya kasance al'ada a duk wani zaben shugaban kasar ta Amurka Ofishin jakadancin kasar Amurka a Nijar na shirya taruka daban-daban da suka shafi wannan zaben. To sai dai a wannan karon annobar coronavirus ta tilasa ofishin jakadancin kasar ta Amurka ta kaita tarukan da suka shafi wannan zaben kamar yadda daraktan hulɗa da jama'a kana kakaki a ofishin Steven Dracon ya bayyana a wata ziyara da ya kawo a amurka na birnin yamai uh, is related to the elections and the different events that we're going to be doing. Unfortunately, because of the coronavirus pandemic that is affecting the world right now, akwai abubuwa da dama da muka shirya game da batun zaben na kasar amurka to sai dai kash sakamakon annobar coronavirus da ta haddabi kasashen duniya ya zama wajibi a gare mu mu rage wasu abubuwan mu yi daidai ruwa daidai tsaki daga cikin takaitattun abubuwan da muka shirya akwai tattaunawa da mambobin kungiyar masu koyon yaren ingilishi a jajibirin zaben sannan a ranar ta zabe wato ta uku ga watan nuwamba akwai karin kumallo da muka shirya tare da mahukuntan nijar da jakadun kasashen duniya da ke da zama a Nijar. Da yammacin ranar kuma jakadan kasar Amurka a Nijar zai tattauna da 'yan jarida game da sakamakon zaben da kuma muhimmancinsa ga demokuraɗiyyar Amurka. Sannan nima zan kai ziyara a wasu yankunan Nijar. da farko dai birnin maradi inda zan tattauna da kungiyar masu koyon yaren ingilishi da kuma ɗalibai. kan mahimmancin wannan zaben daga bisani na ke birnin da magaram na tattauna da 'yan jarida duk dai game da batun wannan zaben na kasar amurka uh, To tuni dai Amurkawa na cike da wajen kasar sama da miliyan 90 suka riga suka kada ƙuri'unsu a wannan zaɓe Abokin aikinmu Suleiman Muni Barma ya shirya mana rahoto na musamman kan yadda Amurkawa da ke da zama a Nijar suka kada ƙuri'unsu gabanin wannan zaɓe. Sanin mahimmancin zaɓe a game da batun shugabancin al'umma da kuma yadda zaɓe ke baiwa ɗan ƙasa damar bayyana ra'ayinsa game da yadda ake tafiyar da lamuran mulki ya sa Amurkawa mazauna jamhuriyar nishar shiga sahu domin morar wannan 'yanci da ke ba su damar zaben wanda suke fatan ya shugabance su a tsawon shekaru hudu masu zuwa a tsakanin Donald Trump da Joe Biden. A nan birnin ya mai kamar sauran sassan ƙasa, Amurkawa mazauna jamhuriyar Nijar na ci gaba da kaɗa ƙuri'a salamatu ga ladima ta yi nata zaben a jiya litinin biyu ga watan nuwamba akwai wani abu da ake ce ma katin zaɓe da muke cikawa da suke aiko muna in mun cika hei mu aika su ko suna so same su kahin ranar zaɓen an ba mu dama mu zaɓe sati uku kahin ranar zaben in kana amurka ka je kai zaɓe rana zaɓe tun mun muna wuri mai nisa sun ba mu dama ni zaɓe kahin lokaci wani ba amurke mazaunin birnin new york isu abubakar ya yi nasa zaben tun a kwanakin baya wato lokacin da yake shirye-shiryen zuwa nishar na yi vote kina kayan ma'an an zo nan gara na yi vote kina to da ni da wanda yi vote ah, ah, uku zuwa uku watan november ranar vote kin da ni da na yi vote kina tun can da shi da yi na lutura mu da shi duka duka guda irin wannan zaɓe a haka ba zai iya kawo garnama ba ah, irin wannan vote ba magui a ciki domin komi electronic ne cikin kwamfuta yake wani bai iya vote a sunanka baka iya vote a sunan a sunan wani wannan babu wani magui da zai iya shiga shekaru da shekaru haka na ake yi haka kuma a zaben na amurka masu zaɓe na da 'yancin bincike domin tantance makomar ƙuri'ar da suka jefa na tabbata da zaben ga ya samu karbuwa tunda ina iya bincika in gani in zaɓe na ya kai a wurinsu akwai wata lamba da mutum yake iya kira in kai kiran lamba a a tambaye ka information bisan ka kai ma wanda zaka bara da wanda zaka ba su haka nan zaka sani da sun samu zaben ka basu wani abu da zaka rubuta su kai kaɗai ka san ka rubuta shi. A nan Isu Bubakar na gargaɗin talakawan kasashe masu tasowa su ɗauki batun zaɓe da muhimmanci kasancewarsa hanya mafi a'ala wajen zaɓar wa kai shugabanni na gari. Mutumin da za ku sa ya zama shugaban ƙasar nan taku ba kuɗi ne za ku bi ko ko dan garin ku ne ko na san wani na san wani ni dai na tai yi vote ne domin wani ce mutunan kwarai ne kai da kanka ya kamata ka zamana ka bincika wani irin mutum ne zaka je ka je hawa ma qur'a domin in ta lalace ba fa kai ne ba iyanka da jikokinka da za su zo baya jarraban nan duka su kowa da kowa zai ci kenan votkin nan dan kana son kasar ka ne za ka yi ko kuma ka ce ai kai ba ka yi dukan mutanen biyu ukun da ba su yi ba san wanda za ka zaba ba ala dole ko sai an zabi wani ciki sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger To ta bangare wakiliyar sashen Hausa na muryar Amurka Abuja Halima Abdur'uf ta tattaro muna ra'ayin wasu 'yan kasar tarayyar Najeriya game da wannan zaɓe. Ana Maryam A gani na Donald Trump kamar ya riga ya ci zaɓen nan ne. Kar mace kwatance da Kaduna yadda za ka ga cewa gwamnati tana ma aiki but ba ka kula because of irin tsananin kuncin da kake ciki. So that's basically it. Amma Donald Trump kam definitely kamar zai dawo ne America. Yan takara a zaben shugaban Amurka da za a yi a yau uku ga watan Nuwamba sun yi ta kamba mazaɓen a matsayin mai mahimmanci a wannan kadamin kuma suna ƙara gasgata hakan da jawabai daban-daban. Ko menene ra'ayoyin 'yan Najeriya akan zaben duba da yadda ƙasar ke kwaikwayar tsarin dimokuraɗiyyar Amurka? Amurka. Ga Mansur ya Ogwarzo da ra'ayinsa kan zaben. Bai eh, gaskiya abin da zan iya faɗa Amurka sun riga sun ci gaba daga harkar yadda suke tafiyar da zaben su kuma idan an yi zaɓe yana tabbatar da cewa ba za a samu wani tashin hankali kamar yadda ake samu a kasashen mu na Afirka ba. Kuma duk wanda ya ci zaɓe tabbas zai amshi sakamakon zaben. Sannan kuma zaɓe ne wanda yake zai iya bada mamaki shugaban kasar da yake a kai possibly yana iya faduwa. Amma babban matsala Amerika wajen harkar zaɓe shine akwai wasu group wanda ake cewa electoral college da su ne suke deciding su zaɓi zaɓi shugaban ƙasa saboda yanayin policy nashi wanda zai kawo Amerika ci gaban tattalin arzikinta da ta. Sai kuma Alhassan Aliyu da nasa ra'ayi. Ba na fata Donald Trump ya ci zaɓe kuma tun da kamar Najeriya tana koyi ne da ƙasar Amerika na wasu abubuwan mu. So idan har ya zama ga haka game da yadda muka ga kamun ludayinsa lazimin ba shugaba ba ne adali saboda wasu abubuwa da yawa 'yan Najeriya mazanna Amurka da kuma yanayin wasu abubuwa da ya tsiro da su. Ko idan har zan zama ina fatan wanda zai ci zaɓe ba na fatan shi Donald Trump ya sake cin zaɓe. An dai samu bambanci a ra'ayoyin ra'ayin wasu 'yan Najeriya akan takara tsakanin shugaba Trump da Joe Biden. Sunana Suleiman Aliyu Gezawa. To, a ga duka alamu dai wannan zaɓe za a yi shi kuma za a fafata. Amma waɗanda suke kula da nazari na yanda ake tafiyar da siyasa a duniya gabaki da suna ganin cewa duk da barazana da shi abokin takarar Trump yake mashi. A Trump zai ci wannan zaɓe domin yana da goyon bayan mutanen Amerika kuma yana mutanen Amerika abin da suke so. Trump yana da goyon baya daga bangarori da yawa. Sunana Muhammad, dimokuraɗiyya ne ake yi a Amerika kuma daga namu ma muka muka kwaikwayo muka zauna amma kuma ni a ra'ayina ina ganin Joe Biden zai samu nasara saboda shekaran jiya na ga Obama ya fito yana kan magana a kai kuma Obama duk da mulkin su da ya Amerika ya tafi da bukakin fata ɗari bisa ɗari kuma an yabe shi Joe Biden kuma mataimakin sa shi ma Prince Chuks Ezenwaume ya bayyana cewa kamar Allah ne ya turo shugaba Trump domin kawo sauye-sauyen ci gaba kuma yana masa fatan alkhairi Trump is uh, I can say god to United States first of all you have seen what he have done uh, Trump is fighting for the Judas of America. Da ƙarshe dai Ibrahim Abdulkarim mai sharhi akan lamuran siyasa ya yi ƙarin bayani akan yadda yake ganin zaben zai iya wakana. Wani gaskiya nawa tunani ko da yake ina magana ya kamata yan afirka su su gani menene na ko a cikin wannan saboda da Amerika kasa ce wadda duk inda yi numfashi duka numfashin na na yana kuma kowa da kowa so babban ne abin da ko da yake nake tunani mukan ga irin abubuwa lokacin da muka samu watan najeriya zai takara na afirka da bulaban bank mun ga abin da su Amerika suka faɗi game da shi suka tura ma akan cewa kada a yadda ya zama yanzu kuma mun ƙara wata dama za mu kawo ta yan najeriya wanda suke son zama shugaban da kibo shi ma ga shi abin da ma ga amerika din nan karkashin wannan shugabanci da shi shugaban kasa trump ya kamata ko da yake mu dai ko da ba wani abu muna son mu zauna da mutumin da yake son zaman lafiya a duniya babban abin da muka caza shi ne zaman lafiya. yanzu dai ba a san maci tuwo ba sai miya ta kare kowa na zira ido tare da dakon sakamakon zaben amurkan da yawancin kasashen duniya ke koyi da wasu tsare-tsaren nata na demokradiyya halima abdulrahman murya amurka daga abuja najeriya. To su ma dai wasu 'yan kasar Nijar sun tofa albarkacin bakunansu game da wannan zaben na shugaban kasar Amurka kamar yadda za a ji a wannan rahoto na Haruna Mamman Bako daga yankin Tawa. A daidai lokacin da zaben shugaban kasar Amurka ke wakana a wannan talatar uku ga watan Nuwamba shekara ta ashirin miladiya, ra'ayoyin jama'a kasashe kamar irin jamhuriyar Nijar na ci gaba da bambanta game da 'yan takarar jam'iyyun siyasar na Republican da Democrat na kasar Amurka, inda waɗansu ke ganin cewa ko yanzu shugaban kasar mai ci Donald Trump na kasar Amurka shine zai kan labari. Sunana Ahmad Mamman, Donald Trump wanda mutane suke dibi kama bai sa abubuwan da yake ba ya sa abubuwan da yake sarai kamar donald trump yanka doka duka yanzu duk wanda suka zo a ƙasar amerika wanda suka yi aiki a amerika in ba wannan mai yake suna ba cuta ba da ta zo ta coronavirus da ta shigo ai shi ya yi ba kowa aiki ga ƙasar amurka kuma su ƙaƙi da su su. kuma mu yanzu mu da muke yan afirka wannan kamar yanzu inda muna samun shugabanni wanda za su zo su ce su kasashen su kaɗe suke so kuma abin da ba gaskiya bane su ce ba gaskiya bane yacce ma majalisar duniya ta lahiya yacce musu ku muna ba da kuɗi kowa yana ba da tallahi amma ku ba ku nan ga aikin da ku nan gai amma ni na san da donald trump shi zai ce wannan zabe sunana muhammad abdullahi mutane suna ganin kaman shi donald trump ba son shi a duniya amma a shi ake son shi kenan ni a nawa ra'ayi na gani zaɓe wanga da za a yi na amurka joe biden bai iya jawa da donald trump donald trump shi zai ci nasara kan wanga zaɓe na amurka sai dai waɗansu na ganin cewa ba za ta saɓu ba wai bindiga a ruwa ai eh, bayan da za a yi donald trump ya kai labari sunana sani wannan zaben dai da za a yi na amurka da mutum ne wanda yake kamar yana da dan taurin kai cikin harkoki na jagorancin al'umma mu dai mun ba da mu wajen Joe da din nan saboda kamar shi yahi dan kwanta mana saboda a cikin wannan tahiyar ta Trump an ga abubuwa wanda a cikin Amurka ba a same su ba da yawa sai a cikin wannan lokacin kaga abubuwa ne wanda suke ba su bane ba ci gaban al'umma da ake so a samu kwancin hankali kuma a sami yabo kamar yadda aka samu Obama ya mulki shi cikin jin daɗi ko kowa yana murna yana jin daɗi aka yi mulki na obama aka kare to haka muke so ya kasance ko da shi wannan in an zaɓe shi in shi allah ba sa in kuma trump in ya koma to ya kamata da ya samu ya gyara don wannan tahiyar tashi ta farko da ya bata yi bashawa don ba mu ji daɗin ta ni ne abubakar idris kaɗo wanda aka yi sani da sunan faffa kowa duniya ya san yanzu fatan da ake wanga president na america na yanzu a kada shi tunda ya kawo matsala yawa da dama cikin duniya ya kawo kiyayya na sauran kasashe da suke furanciyar da amurka sai dai da dama na cewa a janguriyar ta nijar zaɓe mace mai ciki ce ba a san abin da za ta haifa ba haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa murya amurka daga birnin kwanne a janguriyar nijar To su ma 'yan siyasar jamhuriyar Nijar na bangarori daban-daban sun bayyana yadda suke kallon wannan zaben na shugaban kasar Amurka a wannan rahoto na Tamar Abari daga Damagaram. yayin da hankalin duniya ya karkata wajen zaben kasar amurka wasu jam'iyyun siyasa a jamhuriyar niger ba da ra'ayinsu kan irin duban da suke ma zaben na kasar amurka sanin kowa ne dai tsarin zaɓuɓɓukan kasar amurka sun sha bamban da yadda sauran ƙasashe ke shirya su musamman ma na afirka sunana malam abdul abdulfatah mamba na jam'iyyar rdr canji to wannan zaɓuɓɓuka na amurka abu ne wanda suke da rikitarwa kuma abubuwa ne wanda akwai nazari wanda kamar maudu'ai-maudu'ai na yakin neman zaɓe da suke in kuka lura yanzu kamar akwai lokaci na abin korona yaƙi da korona shi ma an yi ta muhawara a kan shi mai zafi da kuma maudu'i na kan kamar matsayin baƙaƙe yanzu a amurka shi ma an yi yakin zaɓe da kanshi wanda ake ganin wannan ma ƙuri'o'i na baƙaƙe suna iya yin tasiri a wannan zaɓe. sunana bahari mamman sani ni ne magatakarda na jiha na jam'iyya mpn kishin kasa alasa yau dai ya zamanto abin da su zaba ya zamanto zabe ne wanda zai kawo kwanci hankali a nan kasa ta amurka kuma zai sa amurka ta rike karhin ta na da wanda aka sani duka awa zaben da amurka ta yi zabe ne wanda tattu ne ba su tare da kurakurai ba su tare da kazamta ni na asumanu muhammadu magatakarda na jam'iyyar pnds tarayya na watsa labari muna fatan alheri muna sa fata allah shi sa a yi wannan zaɓe lahiya a ƙare shi lahiya tunda ya kamata a ce amurka dai ta zan idanuwan duniya wajen huskar demokuraɗiyya. sunana alhaji habibu yusufu president na jiha na siyasa yan jamhuriya amurkawa da tsohon demokrasi ce suke aiki da ita sun jima kenan suna demokrasi amurkawa kuma ba jahilai ba ne kamar sauran kasashen nan na afirka eh, kashi 90 da wani abu cikin ɗari kowa ya san menene demokradiyya kuma kowa ya san menene eh, zabe na dan takara na shugaban kasa in za su yi zaben su eh, sun san dalilin za su zaɓi wanda suke so. Tamar Abari, muryar Amurka daga damagaran a jamhuriyar Nijar. To daga nan ofishin muryar Amurka na birnin mai kuma abokin aikin Musulun muni Barma ya tuntuɓi Profesa Isufu Hayya masanin kimiyyar siyasa ta wayar tarho ga kuma fashin bakin da ya yi game da wannan zaben na shugaban kasar Amurka. To eh, shi dai zaɓe wanga na kasar Amurka wa'anda suke takara eh, kowa san su. Shi Donald Trump shi ne mai barin gado watakila shi ko Joe Biden ya zama mataimakin Barack Obama shekara takwas kenan ba baki ba ne kuma latishawa ne amma halin su da alkiblar su ba ɗaya ba ne. Inda mm. Donald Trump shi Amerikawa na cikin cikin cikin ƙananan karkaru ke son shi bisa kamar yana da ah, lissafin. mutanen da kuma ga tafiya amerika shi ko shugaban kamar lastishe ne wanda ake jibin kamar ya san ya kamata kuma yana iya eh, tafiya da jama'annin duniya wadda zai fi eh, Donald Trump ga shekarun hudu da suka wuce wadda aka gani. Mm. To, yaya kake ganin fafatawar nan za ta kasance idan aka dubi dukkan waɗannan bayanai da ka bayar a kan kone daga cikin eh, waɗannan 'yan takara? To, eh, wanda ke zaɓe Amurkawa da suke zaɓe. Kuma zaɓen Amurka yana da wani bambanci tun da Eh, mutane ne ke zaɓe amma kama eh, state state ita ita su ne ke zaɓe. inda manufar kama ba a san wariya sa'ad da aka yi wannan system da aka kafa shi kama kan wani wani kasa kamar louisiana ta ce ta keɓe ta incin kanta saboda shi ne aka ba dan kasa ya zaɓe amma muhimmancin shi kama eh, kasa ce ta yi zaɓe tun da wanda ya samu rinjaye ya samu duka. Hmm. To ɗaya ga bisa wadda kamfani ta nuna kamar tsohon shugaba Barack Obama ya hudu sosai ya kama ma Joe Biden da Obama yana da horin jini kuma ya yi abin a zo a gani to shi ne yake nuna kama wadda 'yan amurka suka hutu tun da an riga an yi zaɓe kamar kashi ɗaya cikin kashi uku kuma za su hutowa eh, su ba da ƙuri'a wadda ta yi eh, waccan wanda eh, trump ya kada hillary amma ya kada ta ne duk da wannan mutanen da suka yi zaɓenta sun yi yawa bisa nashi amma wadda su take ta iya kamar ruwa biyu ko ruwa daban shi yasa Donald Trump ya kasa. Eh, da yake ana magana a kan harkar zaɓe kuma Nijar ma akwai zaɓe na nan tafe. Menene bambancin da ke da kwai tsakanin eh, zaɓukan ƙasashen nan biyu wato zaɓen Amurka da zaɓen jamhuriyar Nijar? To, wanka tambaya tana da eh, ma'ana sosai tunda ana sa a kwatanta. To, shi dai a Nijar in aka koma baya 1993. Eh, eh, an yi zaɓe da uku. Da uku an yi zaɓe na kwarai. Aka zo eh, alif dari tara da tasa'in da tara an yi zaɓe. Alif dubu biyu da hudu an yi zaɓe. Dubu biyu da sha ɗaya an yi zaɓe amma kowane lokaci ana yin gaba abin na taɓarɓarewa. har aka zo dubu biyu da sha shida to wannan fi sabilillahi kuwa san kwatantawa dai ne akai shi zaɓe eh, ba don a ce jama'a sun fito an yi zaɓe shine an ƙare a ba da sakamako a'a mi zaɓen jama'a ya bada a cikin kuri'a mhm. shine ya kamata a hoto a faɗa mutane ƙasar amerika da za a zaɓe wanda ya samu gurin shayi mm. rannan da daddaren ma kowa sai amma muna wurin sai zan sai a yi sati guda wani ya koye kurwo ya ƙi kudowa saboda ana sa a yi magudi to in ana son kuma sun za a gaskiya sakamako ba a kwana biyu kowa bai san ba Eh, wanda ya ci ana na ya yake kawo. Dokar fa shafa muna kawo muku waɗannan shirye-shiryen na musamman ne daga nan ofishin murya Amurka da ke birnin Yamai wanda ya mai da hankali kacokan kan zaben shugaban ƙasar Amurka na yau Talata. A madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na murya Amurka ni Yusuf Abdullahi nake ce ku a kasance lafiya daga nan birnin Yamai. yanzu kuma sai sharhin muryar amurka wanda ke bayyana ra'ayin gwamnatin amurka an kawo matsala a majalisar ɗinkin duniya a watan maris lokacin da jam'iyyar prc mai mulki a china sananniya wajen keta haƙƙin mallakar fasaha ta gaza a ƙoƙarinta na jagorantar hukumar majalisar ɗinkin duniya da ke kare irin wannan haƙoƙi hukumar kare haƙƙin mallakar fasaha ta duniya abin takaici ba a kawar da mummunan lahani a watan oktoba a majalisar ɗinkin duniya ba babban zauren taron majalisar ɗinkin duniya ya sake jefa ƙuri'a don sanya wasu daga cikin masu cin zarafin bil'adama a cikin hukumar kare haƙƙin bil'adama ciki har da china da rasha da kuma cuba masu rajin kare haƙƙin ɗan adam sun yi matukar kaɗuwa bai kamata a sakawa masu cin zarafin bil'adama da kujeru a hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta duniya ba in ji louis chabonu daraktan majalisar ɗinkin duniya ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta human rights watch Helen babban daraktan ƙungiyar da ke sa ido akan ayyukan majalisar ɗinkin duniya wato un watch ya kira ranar baƙar rana ta kare haƙƙin ɗan adam a cikin rahotonta na kare haƙƙin ɗan adam na baya-bayan nan ma'aikatar harkokin wajen amurka ta yi rubuce-rubuce game da wasu munanan laifuka na take haƙƙin ɗan adam a cikin ƙasar china gami da tsare ƙananan ƙungiyoyin musulmai marasa rinjaye a Hinjan. A Rasha, ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta yi bayani dalla-dalla game da kisan gilla, kame mutane ba bisa ƙa'ida ba, da kuma danniyar 'yancin faɗin albarkacin baki da ma sauran cin zarafi. A Cuba, ƙasar 'yan sanda, jami'an tsaro na gwamnati suna tsoratarwa da cin zarafin ɗan adam ga masu rajin kare dimokuraɗiyya a kowace rana kuma sun hana 'yan ƙasar kafa ƙungiyoyi. babban ƙudurin majalisar ɗinkin duniya mai lamba 60 karan tsaye 251 wanda ya ƙirƙiro kwamitin kare haƙƙin ɗan adam ya buƙaci mambobin majalisar ɗinkin duniya su zama masu matuƙar karewa tare da ƙarfafa kare haƙƙin ɗan adam zaɓin china da rasha da kuma cuba a wannan shekara da venezuela a bara yana nufin yana nuna majalisar ba kawai inuwa ba ce amma abin ba a ce ga abin da aka ƙirƙire ta ta yi A cikin wata sanarwa, sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya nuna cewa Amurka ta fice daga hukumar kare dan adam a shekarar 2018. Saboda wasu tsarinta na nuna kyamar Isra'ila da dokokin kungiyar da ke ba da damar zaben waɗanda suka fi kowa cin zarafin dan adam a duniya ba su wurin zama a hukumar. Ya kuma lura cewa kafin ficewar Amurka ta buƙaci ƙasashe mambobin Majalisar Ɗinkin Duniya da su hanzarta yin garan bawur ga majalisar kafin ta zama ba za a iya magance ta ba. Abin takaici in ji shi ba a saurari waɗannan kira ba. Zaben na bana ya ƙara tabbatar da shawarar da Amurka ta yanke na ficewa daga majalisar tare da amfani da wasu wurare da damar karewa da haɓaka kare haƙƙin ɗan adam a duniya, in ji sakatare Pompeo. mun bayyana alkawarin makarar ga majalisar ɗinkin duniya na ayyana 'yancin ɗan adam a duniya da kuma tarihinmu na ayyukan Wannan shine shahin more Amurka wanda ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.